fuskarsa zan iya gane fuskarsa ya na ji ka shuru ne kamar baya gurin ko da ka tafi tunani na irin nawa ka san ina yarinya akwai da tunani har manta nake da kaina wani lokacin a wani gurin yi bacci musamman ma ko cin abinci man ina tunani ba na iya yi bindewai kuma shan ruwa yau ki ni na huta wajen sai mu ci abinci Ke san yau surutu yakan san manta al'amura dole sai na samu guri mai dan sanyi na yi ta mabbacin awa takwas nan warware yanzu aka iya manta ni ah yo yo yarinya wata ce ke na mara sanki ah. ni ce wacce aka baka din nan ka kai ni fa gidanmu kadiran wa maridan wa alaman wa hayya to yarinya an taba sanar ya dole dole ya ce ban san ba to ya za a yi ki kyale ka kuma ni ka san duk cewa ban san kowa a garin nan ba kai kaɗai na sani kuma ya za a yi kare ka. Amma kin yi karya. To. Au, shi ka ce baka sani ba. Ah, to, to, kuma. To, insha Allah, wula ne na zan kara maka ji. Ah, to. Shugaban nan na ba ta da kirki. Salamu alaikum.

ka ka ka ka ka hura mu ko mu muta yau ba goma kabiyar salamatu da kai da kai ba a salamatu salamatu salman salamatu salman a wannan hadin yayi <clears throat> um dan mata idan jirgin ne ya tashi akwai tashi da ake daya ta abinci ko kwa ba ya daya sai an je gurin da zai je ni da su ka uku a a to ka shiga uku da me ka shiga uku da me wannan ai ai kauyanci kauyanci kawai kare na dan kauye ne ya za ka ce min dan kauye ko an gaya ma dan kauye banza ne a yaro in dan kauye ba banza ba ne to kai banza ne ita ba ka san tambayar da za ka yi wa mutane ba ka fa kure tsoro wallahi tallahi ka zage sai na rama ba ba kana kake koya mun ye eh wallahi nan ki tsira maka adura ka hay wani tsohon tsoho na ne ay kan da na gani har banka zan ba ku ya in in sa in sa in sa in sa in sa in sa hukuma ta yi fata ka. ni kuma na sa yi matan yin aiki ka san inda za a kai ka na, hukuma ne kai la la la la la la la to diddu bana bo mo zawu chat chat chat ada ada gaji kai baba mi ko mi baba anda baba mi ko mi baba ya mi ko mi anda baba baba baba baba dah baba dah baba dah baba dah baba dah baba dah baba dah baba dah baba dah baba kau ya lah ya sah mana kiri mana kiri Da Allah da Allah tikiti za ku saya min na zuwa Dubai. Haba mana, abubuwan ka saya mana tiket na ɗan To da Allah wannan yaushe yaushe jirgin Dubai zai sauka. Allah bai karfe goma ne. Ni ba nan magana nake so ba. Ya shigo yana tafi ko iyakar Kamaru ko kuma iyakar Nijar. to to ai shi nake ne madam hmm. amma fa riga nan ta yi mutu da Allah wai ɗinka muku to ai kowa ma zai iya zama tela da Allah bai Allah shekarar ki nawa da haifa. ki gaya min tsakani da Allah wannan ba shi a cikin tsarin aikin to to naji Mm, zan zo gida a same ki amma ki tanadar min da kudin man da zan zuba a mota ta ah. rufe baki rufe baki kar ku da ke cika muku Terima eh, kasih.

kuma wasu suna kira na kabare saboda iya tsari wasu ma sukan ɗauke ni haya don tsari musu yan matansu ko su. ya kika ji sunan na yayi <clears throat> ah, aboki na isa ku ne kira ne cin zama idan a nan kaduna zagaya da ke gurare na rayuwa har ki gama kwanakin ki koma duk inda da kike gani na duk gurare buɗe ido a nan kaduna na san shi Ah, dan yar sarkin agadar mantaro ni nake kewayawa da ita har ta gama wannan din ta koma kin ga ke ma kiji da sahun manya ya dai ya ne ba kya magana to ai aboki na sai ya ce mun ba kurma bace ko kuma ce hmm. ya kada wani laifin mai to sai Allah shi ke nan kuma kin karɓi bula ban da jaka na da dan da kauke gidajen gwamnoni ko gidajen sanatoci ko imbasadojin nan duk da ke ƙarshe na ga dama ranka ta kaf gidan shugaban kasuwa nake zuwa in karɓo kan juyowa ta ke ke yanzu tunanin in da ni mai zuciya ne wallahi rarraɗe ki zan yi Bakuwa Bakuwa Abin da bai ba sai ki magana na san abin da yana kira in magana ki ne ki zai ina za ki sauka yayi in ma bai ba za a iya kai ki hoton ki gama zaman da za ki a can

a zan ji gaba wacce